Masu saurare awwal yau ne ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin muna dandalin siyasa. Shirin da muke gabatar maku a kowane ƙarshen mako daga nan sashen Hausa na Arafai. A cikin shirin za mu tattauna ne game da batun yin watsi da amincewa da jekadu 46 da Majalisar Dattijan Najeriya ta yi. sannan za mu ji yadda wasu al'ummar da honorable abdulmumin jibril da ke wakiltar a kano suka kai majalisar tarayya kotu domin kalubalantar dakatar wadda aka yi masa shirin zai kuma leka rikicin shugabancin jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya da ta dare gida biyu inda wasu 'yan jam'iyyar ke neman a raba gari wasu kuma ke bukatar sake lale tare da haɗin kan jam'iyyar domin tunkarar zaben 2019 mu da muka shirya wani taro mun kira mutanen da suke tare da uwar jam'iyya ƙarƙashin amadu makarfi mun kira wanda suke tare da bijirewan ali sharif a matsayin sunan jam'iyya amma mu kira wanda baya cikin pdp ba To za mu ji batun da aka tattauna a wani babban taron jam'iyyar ta PDP a shiyar Arewa maso gabas da aka gudanar a garin Bauchi. A makon jiya ne Majalisar Dattawan Najeriya ta ki amincewa da sunayen jekadu 46 da shugaba Buhari ya aika majalisar domin tantancewa. akwai dai korafe-korafe da dama da 'yan majalisar suka ce sun samu a game da sunayen mutanen da za a naɗa mukaman na jikadun najeriya a kasashen waje daga cikin koken da majalisar ta ce an gabatar mata akwai jihohin da ke korafin mutanen da aka zaɓo ba 'yan siyasa ba ne da aka sha wahala da su sanata bala ibini na allah ya muna ƙarin bayani akan dalilan da ya sa suka mayarwa da shugaba buhari da sunayen jekadun jakadai ne amma na siyasa wanda dama kuma shi shugaban kasa ya sake turowa da lisin shi ma to an yi zama a kansu to korafe-korafe sun yawa a ciki da yake kasan na harkan siyasa ne to a siyasa idan korafe-korafe suka yawa ba a taimaki shugaban kasa ba in aka ce a ci gaba da aiwatar da tabbatar da su ba tare da an ba shi shawaran waɗannan korafe-korafen da aka ji ba Ah, kamar wasu jihohi za su ce su wanda ma aka ce an ba ma su ba su ma san shi ba gaba daya ah, to kaga abun yana da dan eh, damuwa don in har an yakin siyasa da kai an yi komai kai jakadan siyasa ne ya kamata a ce an san ka to bisa ga waɗannan abubuwa ne muka ga cewa a zaman mu na sinatoci wanda yake taimako ne ya kamata mu yi shugaban kasa ah, a bi ta hanya ta hikima a nuna masa cewa a dan dubi waɗannan koke-koken don suna da muhimmanci ga siyasar mu a yanzu kuma da gaba a bisa ga wannan ne aka yanke shawaran cewa to a mai da shi list din don ya sake duba shi da idon siyasa da idon kuma basira to shine aka yi kuma yarda da cewa a mai da shi wannan jerin sunaye eh. To kuma ya sa majalisar dattijan ta yi watsi da dukkanin jakadun duk da cewa ba dukkaninsu bane ake korafi a kansu? a to ai kuma siyasa ne baka taimaki shugaban kasa ba idan ka yi haka kakka manta da cewa gwamnatin nan duka tamu ne da ta shugaban kasa da 'yan majalisa da su masu shari'a idan ya kawo abu muka ce mun yarda da wani ba mu yarda da wani ba kaga sai an ba da dalili to mu ba mu da hurumin ba da dalilin kin yardar bisa ga koke-koken siyasa hurumin da muke da shine ne abun da tsarin mulki ya jera muna na cewa ko mutum ya cancanta ko bai cancanta ba to koke-koken da ake yi ba na maganan cancantan ko ilimin zama jakada ba ne a'a koke-koken da ake shi ne wani bai yi siyasa da ba mu san shi da shi ba ta halin yaya ne aka ce shi ne zai wakilce mu ga harakan zama jakada daga jihar mu ina son ka bambanta guda biyu to a zaman mu na 'yan majalisa muna da hurumi na mu saurari wannan amma idan muka ce mu dubi bisa ga cancanta duk wanda shugaban kasa ya aiko da sunansa ya cancanta ne don akwai abubuwan da ake duba na cancanta to amma cancantan ka na hanyar ilimin zama jakada ba shine kuma cancantan ka na zama dan siyasa mai wakiltar jama'a ba Wasu dai na ganin baraka ce a jam'iyyar APC wanda ke nuna babu tuntubar juna a wajen naɗin mukaman shugaba Buhari da kuma ɓangaren jam'iyyar da ke mulki. Domin ne miji dai daga bakin jam'iyyar ta APC, amma shugabannin jam'iyyar sun ce wannan batu ne da ya shafi ɓangaren majalisa da kuma zartarwa. Amma koya masu sharhi ke kallon wannan batun? Profesa Al-Mustapha Asiji masani dokoki ne da ayyukan majalisa a Najeriya. Ya kamata ita jam'iyyar zamanto tana cikin suna ta ci ba a yanta a yuka na cewa zungar jama'a jawabi ba wai ta kai ba ke yin jawabi to tun zaman zamanto cewa an ajiye mutane haka abu komai da ke yi to dole ya zamanto akwai jiki dole ya zamanto a kore sai fa in jamce nan farka daga bacci dawo a kira ɗanta sun zauna ta yi komitici ya zama so cewa tana tattaunawa tana duka matsalolinta ta duba daɗe ba ka gani yan jami'an inda suke zama suna kan junansu za su gani kuma akwai wasu wakan su da su ta yi wannan nasara a ga yau ɗari dubu biyu da goma sha tara ku zama to kun samu wasu wanda za su iya wakiltan ku mutum ya zama to cewa ka kira ya'ya jam'iyyar ka kana suna musu da ka za ka gani ba za ku da tafiya rikicin shugabancin jam'iyyar pdp kuma da ke adawa a najeriya na ci gaba da tsananta tsakanin bangaren sanata ahmed makarfi da kuma sanata alimadu sharif da ke kirarin shugabancin jam'iyyar A ranar Alhamis ne dai kotun ɗaukar ƙara a Abuja ta jingina bayar da hukuncin ƙalubalantar tabbatar da Madu Sharif. A matsayin halattaccen shugaban jam'iyyar ta PDP, an dai shafe tsawon watanni Sharif da makarfi na takaddama inda ɓangarorin biyu ke zargin junansu da yin zagon ƙasa ga ƙoƙarin magance matsalolin jam'iyyar. Sanata Abdul Ningi ya bayyana asalin dalilin zaben Madu Sharif a matsayin shugaban rikon jam'iyyar ta PDP. Ba shakka kamar yadda ka sani ita wannan shiya ita ce aka bata alakin shugabancin jama'iyya na shekara hudu ah, ba tukur ya yi shekara ɗaya da rabi amir ma'azu ya yi shekara ɗaya da wata biyu saura dai wata uku kafin mu cika shekara hudun mu aka ɗauko sharif aka ce ta zo ka rike ka yi wata uku domin a yi zaɓe a yi sabon zaɓe mutanen da suka zauna suka ga ya kamata a fito da sharif mafi yawansu ba 'yan arewa ne gwamnoni ne kuma wanda ba mu da su sai guda biyu gwamnonin kudi ne wanda ni na yi hira da su mai isa kuka ɗauko ali sharif <clears throat> sun ce abin da sa suka ɗauko ali sharif ya gaya musu iya da biliyan arba'in da jirage guda biyu da zai wa jama'iyya ɗawainiya ba tare da ya je wurin su neman taimako ba wannan karka karka eh, ƙara karka rage shine dalilin da suka yi cap suka yi ali sharif to amma kuma da kwandishin kan cewa wata uku zai yi a yi convention a samu zaben shugabanni wanda shugabannin wannan karo tunda jama'iyya ta ce shugaban kasa a 2019 dan arewa ne so dole ne ciyaman din pdp ya zama dan kudu a makon jiya ne dai aka gudanar da babban taron jam'iyyar ta pdp a shiyar arewa maso gabas a garin bauchi taron da ya kunshi tsoffin gwamnoni da ministoci da sauran masu faɗa aji a jam'iyyar a taron an kimanta rigimar da ke neman durkusar da pdp da kuma zaɓin sakewa jam'iyyar fasali ta fannin suna ko shiga ƙawance da wasu jam'iyyu domin farfado da martabarta alhaji mai na waziri tsohon minista daga jihar yobe ya ce dole pdp ta sake lale a tattaunawa su da shehu saulawa pdp nan gaskiya ne ta yi suna a najeriya ta yi aiki kuma ta yi aika-aika ah, saboda haka za mu zauna mu gani mm. shin kam ah, za ta iya farfadowa don a yanzu kusan a some take bata mutu ba a some take na biyu in ta farfado din daga ina za ta samu ƙarin ƙarfi don ta tagayyara lokacin da take some ah, wani irin kwaskwari ma za mu yi mata don mu zama mun kirkiro da wani abu kamar yadda aka yi sabuwar gamayya ta haifi shugabancin najeriya a yanzu wannan duk abu ne na siyasa don a siyasa an ce ba ka da abokin kiyayya na dindindin sai dai son haɗin kai na dindindin mu da muka shirya wani taro mun kira mutanen da suke tare da uwar jam'iyya ƙarƙashin amadu makarfi mun kira wanda suke tare da bijirewan ali sharif a matsayin su na jam'iyya amma mu kira wanda baya cikin pdp ba don wannan taron shuka ne in zan tambaye ka kamar me matsalar pdp ne me matsalar ta zafin kaya ne na zabe ko kuma mutane ne suka ki runguma kaddara a takaice wato tagayyara don mun fadi zaɓe shine matsalar pdp ba tawakkali kenan ga 'yan jam'iyyar pdp cewa sun fadi su dawo su tsaya lokacin su ya kare 'yan najeriya sun gaji da su ah, ai yanzu gashi nan dole ne muna so ba mu so sai wannan gwamnati ta shekara hudu tana shugabanci kafin nan muna da yanci mu kalubalanci gwamnatin nan don mu gyara barnan da muka yi ko kuma mu hana barnan da za a mana don mu samu kare mulki jigajigan pdp dai a yankin arewa maso gabashi sun ce ba da yawon su ba ko goyon bayan su sanata ali madu sharif ke mai shugabancin jam'iyyar ta pdp alhaji shehu gaban kusa ne a jam'iyyar mu a nan north east mutane na zargin mu cewa mu muka kasa gyara wannan abu ali sharif daga north daga daga north east yake na biyu mun kasa a matsayin mu shugabanni na notice mu kira ali sharif mu ce in don mutanen notice yake ya janye wannan abin da yake yi ya janye karin da ya kai kotu yake neman ya lala ake amfani da shi a lalata pdp so wannan taron da muka yi a cikin communique abin da aka kira cewa ya janye in don mutanen notice yake yi to ya janye wannan abin da yake yi ya zo a zauna a haɗa kai a gyara fatin kana jin zai saurare ku kwa ko ya saurara ko kada ya saurara hakki mun yi ya fita kanmu kuma mun yi magana da shi kuma an sa kwamiti za su je su same shi su ba su karanta masa communique na decision din elders na north east ko ya yadda ko kada ya yadda na farko mun fidda hakki da ke kanmu a matsayin sanda ɗan north east mun yi taro mun masa magana mun gaya masa abin da ya dace ya yi kuma mun roƙe shi mun haɗa shi da allah kada ya amfani da shi a lalata wannan fatin domin tarihi zai bi shi a matsayin wanda ya zo aka yi amfani da shi don a lalata fili. Alan shugaban waɗansu suna maganan ma wani zabi da ya rage maku in eh, shine ana ma magana alaka da wata jam'iyya a ajiye sunan jam'iyyar PDP. Ba abin da zai gagara daga ciki na farko in rikicin PDP ya yawa wasu na amfani da rikicin da aka shiga don a lalata kada a shiga zabe ai mu 'yan siyasa ne. Mm. kuma ba a haife mu a cikin pdp ba pdp ba masallaci bane kuma ba coci bane saboda haka muna da incin in wannan rikici shaki mu ce mun canza sunan pdp gaba ɗaya mu yan jam'iyyar pdp mu shiga wata fati domin ai in ka lura ba wai apc ta kada pdp ba pdp ta kada kanta Kuri'un pdp suka kada pdp borin pdp ta kada pdp in ka tuna a lokacin da pdp take mulki ai pdp ma ta yi amfani da shi don eh, ita jam'iyyar nasu na na ampp so a yanzu a bisa maganganun da muke ji ana amfani da shi a tabbatar da cewa ba bar pdp ta rayu ba saboda gwamnatin da suke kan mulki a yanzu ba abin da suke tsoro a duniya irin pdp To akwai dai bangaren PDP da ke zargin cewa Ali Madu Sharif an turo shi ne don ya wargaza jam'iyyar. Barista Abdullahi Jalo shine kakakin jam'iyyar ta PDP. Ba a samun rigima a jam'iyya a ce an fita an bar wa wanda ya kawo rigima. Wannan shi ya mune manyan 'yan siyasa. Kada mutumin nan a ga shirunmu a kan a madadinmu yake yi don tura suka ce silence is an admission. in kaga abu ana yi kai shiru ka yarda kuma shi alimadu sharif mu ba mu isa mu hana shi abun da yake ba shi ba yaron kowa ba ne kamar yadda ya saba faɗa amma mu shiyan mu mu 'yan siyasan da muke wannan shiyan yana yin wannan ba da mu ba kuma abun da yake yi ba aikin jam'iyya yake ba aiki ne yake yi da wata manufa kuma yana yi wa wasu aiki jarrabawa ne Allah ya kawo mana kuma wannan jarrabawan zai wuce wani akwai wata kafa ta sulhu ne yake jin za a samu sulhu ai na riga na amsa na ce wannan jarrabawa da Allah ya kawo mana zai wuce abun da ya tabbata shine duk abun da Alimu da Sharif zai yi da waɗannan da kuka zo taro na jam'iyyar PDP a wannan shiyar ba zai yi taron ba tare da waɗannan ba in kuma ko mutuwa mutum ya yi a dai wannan north east din nan wa'annan mutanen suka je masa jaje ko aka kai shi kabari da tsaban da tsammanin zai samu rahama a yi dai mu gani ko tusa zai fura wuta to sanata abdul ningi na ganin gyara matsalolin pdp shine abu na farko da ya kamata a yi kafin har jam'iyyar ta yi tunanin kwato mulki daga hannun apc abubuwan da ya fi damun mutanenmu shine basi la'akari kan cewa pdp za ta iya faɗuwa zaɓe ba pdp kuma ta faɗi so me ya kamata a yi mutane su tsabda ransu su yi tunanin kan cewa lokacin da aka fi pdp ba akwai jama'u da suke adawa kuma suka shekara fiye da goma sha shida suna adawa kuma ba su mutu ba me isa yanzu don mun faɗi zaɓe zai zama mana wani ƙalubalen kan cewa muna ta tunanin rigingimu kan cewa Eh, mun faɗi zaɓe ko kuma sai da gwamnati kafin jama'iyya ta zauna da gininta musamman mu da muka shekara goma sha shida muna mulki na biyu mutane suna ta riga malam masallaci ganin kan cewa akwai wato hanyoyi da mutane suke hanga kan cewa ita kanta jam'iyyar apc ba za ta kai 2019 wato 2019 bata wargaje ba saboda haka in ta wargaje pdp ce za ta amfana da abin to mafi yawancin mutane shine ba su la'akari kan cewa ai bata wargaje ba saboda haka me isa ba za ka gyara gidanka ba kake hango matsalolin na wani gidan wasu mutane da yawa suna ganin sun fara sa wato interest su kan cewa 2019 ga abin da za mu yi takara ga abin da za mu yi takara a ganina wannan bai kamata ya zama mana batu ba abin da ya kamata yi mana batu mu tambayi kanmu menene tarihin pdp mai isa aka bata kuma mai isa ta faɗi zaɓe so gyaran da za mu yi shine mutane suna ganin ba sai an gyara kafin a shiga zaɓe ba mu kuma nuna da ra'ayin kan sai an gyara domin gyara ne da eh, lokaci ne da mutanen najeriya suka har aka yi mulki suna ji kuma sun gaji da mu sai dai sai dai ina tunanin a na ra'ayin idan sai bayan shekarar sha shida aka gaji da mu ba na tsammanin mutanen najeriya za su yi wa apc hakuri fiye da shekara hudu to bangaren sanata makarfi dai sun dade suna zargin madu sharif a matsayin jami'in apc wanda suka ce bai taba fitowa ba ya soki gwamnatin buhari da matsalolinta ba To bayan dakatar wadda majalisar wakilai ta yi wa Honorable Abdulmuminu Jibrin sakamakon saɓanin shi da shugabannin majalisar da har ta kai yake tonon silili. Kan batakalar gizon kasafin kuɗi yanzu haka wasu al'ummar mazaɓar yankin ƙananan hukumomin kiru da babeji da yake wakilta. Sun shigar da majalisar gaban babbar kotun tarayya da ke jihar Kano akan zargin keta ƙa'idar doka wajen dakatar da ɗan majalisar tasu. barista muhammad bashir shine lauyan mutanen da suka shigar da karar ya kuma yi muna bayani akan inda suka dogara domin a ƙarƙashin shashi na 21 da shashi na 24 na legislative powers privileges uh, legislative houses privileges and powers act ya ce idan mutum ya yi laifi da kuma wani sashi na oda 10 rule 6 na house of representative standing orders ya nuna cewa idan mutum ya laifi abinda za ka iya masa shine ka dakatar da shi kwana goma sha hudu babu wata doka da ciki kana dama ka yi sama da kwana goma sha hudu a majalisar dokoki ne ta ce ta dakatar da shi ta rufe ofishinsa ta hana shi walwala a ainihin majalisa to kuma suna ganin cewa kullum duk lokacin da ya kamata a zauna a tattauna wani abu da ya shafi haƙƙin ɗan ƙasa su ma suna da haƙƙi to kuma ba su da wakilci a gurin shi yasa suka ga cewa wannan sallamar da dakatarwa su ya ishe su shi yasa suka garzaya suka tafi kotu mutum 29 daga kiru da bebeji suka haɗu suka garzaya suka tafi kotu suna neman kotu ta duba waccan dokar da ta bawa majalisar darayya dama ta dakatar da dan majalisa in yayi laifi shin dakatarwar ta kwana 180 bisa ka'ida take ko ba bisa ka'ida take ba doka ta ba da dama domin ah, chapter 7 paragraph 7.5 na shi kansa abin din majalisa ya nuna cewa dan majalisa yana da dama idan ya ga abu ba daidai bai faɗa ya bayyana karar kowa ya ji kuma constitutionally dan majalisar nan yana da dama furuta albarkacin bakinsa ma dama bai saba doka ba so da haka abin da ya su mutane suna ganin cewa ba laifi ba ne abin da ya kamata a yi idan ana cewa an yi laifi to sai ku kira shi ku ce to ina laifin da kake cewa an yi To masu saurare da wannan zan kawo ƙarshen shirin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin wakilin mu na Abuja Aminu Ahmed Manu da wakilin mu na Bauchi Shehu Saulawa da wakilin mu na Kano Abubakar Isa Dandago da suka taimaka wa shirin. Ni awwal janyau ke muna fatan alheri daga nan sashen Hausa na rfi.